عن علي رضي الله عنه أنه قال تليجنا لا بد للناس من إمارة لا بد من إمارة للناس با ما مكوا أصابون شو غبنشي لك مصاري وأن دول أصابون شو غبنشي mutane in aka zauna haka ba shugabanci to za a yi kaza zube saboda kanan dole abubuwa za su zama ana zane kaza zube a watsi ba maganan su cimma wani abu da suke nema babu shi ba magana su tsara a fitar da wani abu su abin da ke cutar da bori ma kenan an an biyo su ran da a a tafkika a yanka sauran ba za su tsaya ba su ce kamar na gabi zai ma su birai su aiko sai dai da yake galiba ne nadiru ana karanta nadiru na karanta wani wani ke ta wani bai in diga abba nan kwasa ka jiyo su kwasa so shi a gaba mutumin ɗin da ya harbi girin shi ta yasa ke nema aka juya aka fashi a motar su dinga hawa kan motar suna da kashi suna kai masa ya kushi bayan zai sai da aka gudu kuma tsawa suke shakaga dabbobi su fi mutane duk da dai mutanen kuwa ya haɗa kai a da suka kasa haɗa kai yan masu addini ne suka kasa haɗa kai yan baro sun haɗu yan sana'an sayar da arawa masu haɗa kansu arawa ta kai masu wane ne masu haɗa kansu masu menene su yi wani wani sai da ba za ki masa mutunci ba ko da ba ce ba ma addini ba ba haushe ba dai shi ce bai ta wannan sai ba abin da dame shi in duk gaba ɗaya ka za shi ce ni zan sayar muku da nawa ni zaman ka gida zan biyo da jiran kawo an hana kai dankali wani zazzabi motar sai zallabi motar sai wurga wannan cin hanci wurga wannan da aka sai ya kai ta ya samu kuɗi da wani abu kai ya kai to babu haɗin kai ce to dole ne shugabanci in kuka karya shugabancin ku kar ku yi zaton shugaban kuka karya zai tozarta ya shiga wahala ko ma sai kun tozarta filar sama da tozarta ya kace duk shugaba mai zuciya baya son a ce an samu na tabbata dalilinsa so ike a ce an ci gaba baya son a zamanin sa an yi faɗa baya son a zamanin sa an yi faɗa hmm? ban ji ba to yace annahu qala la budda linnasi min imara. wannan imara barratin kanat ko fajiratan kowace iri shin ta masu takawa ne imaranci ko ko na fajirai ne dole musamman kaga ya karfa waccan maganar cewa eh, barnan shugabancin zalunci na shekara sittin ko ainihin bai kai barnan rashin shugabanci na kwanata ba hmm? zaman kaya kuma ta bangaren addini ai a babu wannan na duniya ne kishi ne ku mu tashi mu kare arewa ku tashi mu kare hausawa ku tashi mu kare kada a karar da su amma ba magana maganan addini wannan ba ta taso ba dama ajandan ƙarshe to yaya addini kuna ganin za a yi jini dai na sauri ni dai na da uzuri wancan na da kaza da za ka yi a wasan da abin su ta wajen addini kan muna cikin matsala wanda dai ba a ba shi don ina ce kana fajar kila lahu aka ce masa waye ali radiyallahu anhu. kila na له wannan takawa ne shugabanci ne na adalci kada arafna kama balul fajira Ka mai za a yi da shugabanci wanda ke da fadisi da zalunci kala yi biya bi hasuru shugabancin zalunci ko ana cutar ku karanci za a amintar da ku hanya har inda shugabanci ko na zalunci ne to za ka ga za a kwantar da dajin ku ku ji ku dawo kawo haraki kawo haraki kawo wani wani ma ka noma ka gama su karfi wannan ma su yin su dan dama ba inda ya kai har an sa an samu zaman lafiya za ka tashi daga kano ka je lagos lafiya ka taso daga lagos ka je duburi lafiya to shi ke dace shugabanci ya yi amfani sai dai na ya sanda ta yanzu babu amfanin shugabanci amintar da hanya to in ka ji ana ce an sai hanya sai kun ga ku tattaro mana abin da ke aljihun ku sayan hanyar mu kai sai an ba mu ko kwato ku mu tashi mu tafi kawai ma ba mu ku aka yi abubuwa zai ma'arufa ya mai bacci ma baya bacci sai dai abuka yana shiri saboda haka nan shugabanci ko na zalunci ne yana amintar da hanya kayanka an kaso za ka so an amintar da hanyar da wucewa yaya mai noma Amin ba mai aura shugabanci ko na zalunci ne zai amintar da makiyaya to ya suna cikin mutum ko dai ka shiga cikin wa'ancan ko kuma su aikata ma aikata sannan kuma in an tafi za a kama ba a ba. yau duk inda aka ga mai kiwo to shi ke nan barawo wanda ma ba barawo ba to barawo ne in dai kana kiwo kana wani to to barawo kuma mutane ba su da niyyar ma hatta mutane a gari ba sa bambance abu da zaka ji ana can fulani fulani kawai ce kai fulani na ba ba ka ba ne an yi waliyan Allah a fulani har gobe akwai su ba fulani ne ba in za ku kama barayi ba ku kama barayi in ko dama kuna da wata manufa ne akan fulani to shi kira sai ku zartar da manufan ku kaga mazan ba a maganar ƙarshe da ce fulani ai fulani sun shi ai mene da su ba marayi ba marayi ne kuma marayin na akwai sako ta kabila eh? ba abin da kuke so a gaskiya fulani ba su dai ba a kawan da fulani ke yi a suke yi muna magana da wani komanda yana cewa daga cikin masu wanda aka masu operation a gaje ce nake mutanen na hanye babu kaji kuwa kaza kaza yake ba ka kaji gaskiya ne akwai kaza cikin ce ya aka yi ce ya da kan yi ba kamo to kaga wannan ƙarshe kenan yake na sai masa mashin ya kabu kabu ya ƙi na sai masa yake shi ya ruwa ya doke shi ruwa mai ne wanda ba kai bala'i sau da kanan shi ba zai noma ba shi ba zai kiwo ciko da mota an kafa ya masa ba yadda bus suka je suka yi fashi ba shi da fada suka fashin an ji masa ciwo ya je shi ta cikin asibiti ce wannan kenan nan kuma ka zo ka kwanta ka kashe mutum kasa to yanzu kai ma za ka mutu ne da ko diga ya harbe shi ya harbe shi asibiti suka burkushe shi a kasko da mu a ne na ne ni kuma ga matsayi karawo ai kaga ai kaga yanzu wannan ake masa karawo in aka ce masa aka zana ce fulani shi ne kaza da gidari wanda su ke maganin abu amma mutane ba su da adalci kuma sai ka ga hatta wanda ya kamata ya adalci za ka shi ne ba adalci yin turawa suna da manufa a kan wannan lamari sun fi so da bakar ƙabilun da suke so su ƙarar da su ana sa a ƙarar da fulani ana sa a ƙarar da bare ko sau da kanan bai bai aka shirya masu wasan farko ta inda duk wani ba warware ya aka shi fulani su ma aka shirya a wasan farko shi kenan ku shanu sai su kafi shi Allah ya zanen da sau da kanan kala yi aminu bi hasu shugabanci za a aminta da hanya da har ana iya amintar da hanya to ai shugabanci komin zaluncinsa ya kai shugabanci wa kamo biha na hududu ana tsayar da haddi ta dalilinsa wa jahidu biha al-adu a gani ana ya kammaciya mana ana fata ta addini an hana kaza an hana kaza bai kusa mu biha al ana iya tara dukiyar gwamnati a tare ana raba ta inda ta cancanta ana ayyukan da suka cancanta ذكره علي بن معبد في كتاب الطاعة والمعصية abin da ya ɗauko wannan maganar ta tsawo shugabanci ba makawa gare shi wannan shugabancin na adalci ko na zalunci duk je wa'inda za su iya tabbatar mana da wa'in ta ba a duba na wasu kai a yi nisa sai kai an turi har an cire shugaba kasa ko me dalilin shugabanci ya ci kuɗi wanda an ba da sadaka ya danna sadaka kamar namu ya da ya ci kuɗi ya ci kuɗi yana magana ya ce a magana sai ce to yake ce to in ma na ci kuɗi wane kuɗin wane zan ci in ma na ci kuɗi a zakara na ci kuɗi to ai na wane zan ci na ka zan ci wane kana da kuɗi shi na san mun je aikin haƙi ya bani kaza lokaci kaza ya bani kaza lokaci kaza abun haka ka tausaya ba malam wancan ku suna nan suna ihu suna tsarkakar baya kacca ne kacca ne matsayyaci matsayyaci subhanallah sai ma maka sifa ya kafa mushkilar nan mu da muke san mun san ko mene ne gudana yadda ya kuɗa kai cikin haɗari ga aikinsa ya shiga haɗari sannan shi karan kansa rayuwarsa ma ta shiga haɗari Tunda aikin sa ya shiga hadari tunda a irin aikin da suke kai ba a yadda ka shigo cikin jama'a jama'a da dama sun so a harbe shi a kan haka yana ɗiban sojoji yana zuwa da su yana tun fasa mutane sai su musulunta hakan nan fa aka je musulunta suka shi da wannan aka ja kai shi bari nan ce, ko sun tafi jirgin ka tafi shi haka ce yahu aka yi shari'a ya karanta shari'ar da kansu sai aka waye gari da yake ƙaryar na aka rasa ceto mai cewa na ɗaiɗi sojoji sai yi faɗa min nau'in sojojin da nake su me ya rasa ɗinsu me ya kaza ɗinsu kuma yaushe ne aka tafi aka yi kaza yaushe ne aka tafi ka buhi tallafi kafara ya zana yi sauraro ta ya ƙarfi kan lokacin kuwa mutane wuri a ce ma shirme ne tsariya ne da babu ba duk ba a san yayi wannan ba kawai an taru an taru an sauke shi an sauke shi an kore shi an kore shi an kawa ne an kawa ne sai malam wa shi yana da wannan ba ce bai zai kuskure kuskure kam ma ya gudu ya jira daga kuskure amma kuskuren sa ba ta kace fa shi ba hmm. menene siffan shugaba siffan shugabanci na adalci ko na fadi ko na zalunci ba makawa mutane sai sun samu shugaba ya gani ko dai na adalci ko na fadi ko na zalunci to sun mutu haka na yake za a yi cikin adalci sun da yake masu hankali da su masu kwakwalwa da suka ce adalci mun san shi ba wanda da bukatun adalci ya za a yi zalimi mana yake ce a zalimin ta ƙarƙashin ku ana samun zaman lafiya ana samun a to har ana yi kaza wannan shugabanci biyar ku hmm. Eh, wannan shugabanci la mahalla lahu min al-i'rabi gaba daya. Kaman wani ta sake fito min da sabban aikan su fa a shugabancin sun ce kwata-kwata ba ruwan da addini so duk da ko a ƙarƙashin kafiri ana zama kafiri mai tafi ba ruwan shi da Allah balle wani manzo daga cikin manzannin Allah shi mulhidi ne bai da addini A kuna aka tsoro shi to da ina adalci to yin zamanci yake ko ka sai babu to amma ai babu wayannan da ake nema in aka samu wayannan Allah kan gona gwamnati ko da ba su ajiri ke inda tana adalci to haka haka wani gari babu ai kaga an shiga inda aka shiga shi ma wannan shugabanci da ake yawa kama kwatanta shi da musulunci so ma ba su ce so ba ne ba ko da yan siyasa kan faɗi wannan kuma mutane ne suke nema ne neman mutane ko ba inda yadda suka zo suka faɗa muku haka sun je can sun faɗi hannunki ta mallan umar ne in ka tattata mallan a wani wuri ne ba ka mamaki su su za ka ga ya sa ta shi abaci kullu shi nan abin da ake so a yi magana duk da mutane da ba su ma fahimci ta inda aka fata ba ana magana shugabanci ya fata minu saboda kana shugabancin nan na adalci ne ko na zalunci ya fi babu ya fi babu sai ke misali yanzu kamar na maganan malam harshe arziki magana kaga ka duba lokacin da aka ce wannan ba na zalunci ne ba na ma ba na musulunci ba ma na musulunci ne a ba ma na musulunci na zalunci ne ba ma na musulunci ne ba ba na zalunci ne ba ma da ya kwanci a yan ji jiki da aka ce yanzu da can aka kara mai da aka ce to yanzu ana zanga-zanga ana zanga-zanga shugaban kafa ya cuce to amma me ina ba mai mashin ba za ka wuce ba ta ganye ce to ga ganye ba ai na kafa ne sauka kawai ko ne azzalumin kafa ni kuma da mashin dina ina na zama zalimin kafa ina abun nan kai hatta da malamai da aka yi makin in gidajen su an dakatar da muskilar ne amma da an kona gidajen su malaman ne suka kara mai ko sun da sun je maula duk mutanen gari ma sun je maulin amma an yi makin da malamai security masu je sun sami su wani kabata tunda abin da ake faɗi a gari ba kyau a kanka wannan ɗan lokacin ƙarƙari kabata har sai wannan wutar ta gama ci ta ɗan lokacin shugabanci na ya A ga da ya tsinke lamarin ya kusan ya shafi kowa don muna tsallin wannan muna zaune ba ta shafe mu ba amma ya shafi tun masu zirga-zirga wa kullu man tawalla kana khairan ila al duk wanda aka tsora adali ne ko azalumi ne ya fi daga babu ya fi daga muntazar من يقوم ذي وجه أشياء ربي الذي تقول الرافضة إمام ينفع ما يفيش إن تقال أكون نوع بجرن يلقوا دنيا هنا تنجل جري يقام السياف يوا يبقوا يشي قرن كسر دابو me shi ne muke magana su dabu makwaya karatu mata ne da firdaus ya shiga firdaus ya koyi Allah ji kan me ce wallahi rami sai dai ɗaya rami zai iya shiga rami mutum ba zai iya shiga rami ba wai na wallahi wannan imamun da zai fito ya eh, mun taka shi bai kai mu doke shi da sassa ba tunda shi imamin ne in ya fito zai wa aisha hukunci zai sa da abubakar ya kashe shi zai sa da wani da kai yi ta ya inda fito sai mun da takalmi za mu kwaɗe shi sun balla suna kai ga aisha radiyallahu anha wa anhu dan hmm? an saba ka wannan ka ba zai gan ne ba hmm? ba laifi ko rufiya na dai ba cikakke ba cikakke ba ne ba amma mai kinka za an saba kama an kulle kuma ma an faɗi ba ga inda ka ɗigo maganar daga kullum man tawalla kana khairan min al-ma'dumi al-muntazari alladhi taqulu ar-rafida innahu khallafa al-hajabata ko innahu min khalfun kana zaji inna ga sunna bin al-hajab al-hujjah al-hujjah naku ba kal naku me yawa alqatul aku alif dalal khalaful hujjah wa inna hadha lam yahsul bi imamatihi shay man zan ko azal la ya samu na amma shi ko nan ba abun da sabo ba a samu alheri ka sharrin da ke guda ba da gare shi ne ba min al maslahati la fi dunya wala fi dini afdal imamin shi'a fala fa'idata fi imamatihi wannan imami na shi'a al-muntazar dinnan ba fa'ida a shugabancin illa al-i'tiqadatu sai kudure kudure al-fasida wal amani al-kadhiba wal fitan bayd al-ufa wantizaru man la yajibu jiran wanda ba zai zo ba to babu shi aiki fatutu wal a'mal da kana rayuka sun tafi rayuwa ta shekaru walam yahsul min fa'idati ba samu fa'ida ba hadhihi fa'idan hadhihi al-imamati shay wannasu la yumkinuhum baqa'u mutane ba zai taɓa yiwa ba su zauna ayyama qalilatan bila wulati amuri su zauna kwanuka ko da yan kaɗan ba tare da shugabanci ba ba tare da wulata umari ba shugabanci ba bal kana tafsud umuruhum fa kaifa tasluhu umuruhum har ina lamarin su zai gyaru idan lam yakul lahum imamu ai muddin babu shugabanci babu al'amura illa man la illa man la ya'rifu ولا يدري ma ya kolo sai dai wanda bai san bambancin damar da ba, bai san komai ba a rayuwa ta yi wasai bacci ka tafi ta yi san taron ba ta ce min umurin imamati bal huwa ma'adubu amma aba'uhu amma iyayensa shi wannan imami fasu فلم يكن لهم قرار الله ذئيكو بستقم الجبال حيث نظم إمامي ولا سلطان الإمام آه، سلطان الإمامة بل كان لأهل العلم والدين منهم في ليش جبان عندما أبو طائل دا الدين دا تكون صافي إمامي آه، الدين إمامته من من جنس الحديث والفتية ونحو ذلك لم يكن لهم سلطان الشوك باطدا إيكو إلى الناس كارفين فكانوا عاجزين عن الإمامة سواء كانوا أولى بالإمامة أو لم يكونوا أولى. Sejamos de Ana.